Ta min ki angonki ne gani na zo. Gidan uwarwa ka zo. Kar kuma ke ni daurin aure zan je. Ai mata a kame Ta Tabuwar rawa. Iya rawar. Iya rawar. Ah, eh. Rawar ta uwa kuke. Iya rawar. In kai kai kuma kan mashiya. Me haji ne na yau ake bikin auren gata. Ka gata uwa. Dan banza. Ka gata. Wai ya daga ji ina waka gwani nan tafi ɗaurin auren shi kuma ku fara. Kai ma canza ka. Ai daga nan ni yau a Kano zan kwana sai na yi ɗaurin auren Ado Adamu Isa Gwanja. Ashadi wata watan goma eh to ai tun yau na to kai saboda ni a dogon jira ganin da ce ka caka zo yaka shi yasa ma zan je ni kuma ya gani tun zai yaya ma kin ga fito sarari ihu kimin jakun ki kama da na dan madari <laughs> karkada nan yan mata jijjiga nan fito ta ci amarya kowa yazo zo gani alkawari na ku ya cika ango amarya mai sha biki fito ta ci amarya kowa ya zo gani alkawari na ku ya cika ango amarya mai sha biki ne mai nuna wane a lokaci ne ashe tsiya ne da za mu gane da sai mu danne ranar biki ne na zo a jini da ɗan bayani amarya sani na hauki jini aure